فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين sai muka kubutar da shi da iyalansa ta inda muka umarce su da su fita da daddare daga cikin garin wanda azaba za ta afka masa amma banda matarsa ita ta kasance tare da waɗanda suka zauna tare da mutanensu sai abin da ya same su na azaba ya same ta